أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna lahadi ne 21 ga watan rajab na shekara ta da hudu, bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya so daidai da 12 ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kamar kawai lokaci muna tare da shirin malamin namu al alprofesor sheikh muhammad sani umar jalim oon babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kinan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas ibrahim sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko da tambaya ta farko take cewa malam mazauna gida wanda suka rasa sallar juma'a shi za su iya hada jam'in sallar azhar ko ko sai dai kowa ya yi ta sallar alhamdulillah rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in in uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waɗanda <clears throat> wanda bai samu sallar juma'a ba zai yi azahar ne tsawon shi kaɗai zai yi ko kuma cikin jam'i tare da waɗanda ba su samu sallar juma'a ba abinda dai kawai ba za a yi ba shine masallatai na kamsu salawa da suke cikin unguwanni ba za a ce ranar juma'a waɗanda ba su samu sallar juma'a ba a zo a taru a yi sallar azahar a cikinsu a'a su masallatai wanda suke na kamsu salawat in ranar juma'a ne to suna kulle da azahar sai dai la'asar ta yi haka ba a zuwa a taro a ce to tun da dai mu ɗan unguwa ga mu mun kai mu ka zaba mu abin da ba mu zo mu yi sallah ya zama na ya saba mu yadda aka sani a sunnar annabi sallallahu alaihi amma idan misali suna cikin gida ne ko shi da abokansa ba su samu fita sallar juma'a ba ko wani dalili ya hana su fita na yin a ɗinsu a inda suke wannan babu komai ko ko mutum ɗaya ya yi ko kuma su haɗu su yi su yi jam'i wannan babu wani abu a ciki sai wani ke cewa kuma shi matafiyi a ranar juma'a idan ya rasa sallar juma'a zai yi kasar ne ko kuwa zai cika sallar zai yi kasaru shi daman sallar juma'a ba wajibi ce a kansa idan ya yi sallar juma'a ta yi tare da masallata amma in bai samu sallar juma'a ba sai ya yi kasaru ya yi kasaru ɗinsa da sai shi kuma mai ke cewa malam mutum zai iya yin ɗaya daga cikin du'a'ul istifta wadda ake a sallolin farilla a sallar juma'a sallar juma'a sallar farilla ce saboda duk sallolin farilla da sallar nafila duka ana ana du'a'ul istifta inda ba a du'a'ul istifta sallar da ba a du'a'ul istifta ita ce sallar sallar jana'iza ita wannan an faɗi abinda mutum zai yi a faran farko da abinda zai a zaka a ta biyu amma ita sallar farilla da ma na nafila duka ana ana da wani istifta kana juma'a ita ma farilla ce tana matsayin sallar azhar kuma ana mata da wani istifta to ke cewa idan mahaifin mutum ya rasu kuma ana bin mahaifin nasa bashi shin zai iya cin wani bashin a karan kansa sai biya mahaifin nasa kafin abin da shi yayi yi karɓi bashin zai biya ma wancan bashin bashin na biya ya biyu shi kuma yanzu ana bin sa bashi sai kokarin ya ga ya biya kada shi ma Allah ta kasance eh, sai kokarin ya biya bashin da ya dauka amma shi wancan da aka biya bashi shikenan bashin nasa ya biyu wannan take ce malam tambaya ta ita ce gwal na adam mata ana fitar masa da zakka domin da can ta ji kamar ana cewar inda na ado ne babu zakka a kan kansa kuma yanzu ta ce ana cewa akwai zakkar a kai take cewa idan ya waje ba a fidda masa gwal a fitarwa da gwal din zakka kuma sai ya kama mutum bai da kuɗin to ya halatta ya sai da wani bangare na jikin gwal domin ya bada da wannan zakar wato eh, gwalai da mata suke aro da shi akwai sabani ne na malamai game da fitar masa da zakka za a fitar masa da zakka ko ba za a fitar masa da zakka ba jumhur da yawa daga cikin malamai suna cewa za a fitar masa da zakka ba ta rike shi ne domin ado domin ta sa kamar da suke take ɗinka sutura riga da zani da ajiye don ta sa da sai takalmi don ta sa to haka nan su ma da suke da su don ta yi ado suna ganin duk daidai suke da waɗannan abubuwa da suke mallaka don amfanin ta yau da gobe babu zakka a cikinsu saboda ba dukiya ba ce wacce take an aje ta don ta haɓaka ba wai an aje ta bane don ta rika haɓaka ana ana samun riba a kanta to wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai kamar imamu malik kamar imamu shafi da imamu abu hanifa shine wanda yake ganin za a fitarwa da da da galagulan da mata suke mallaka su fitar masa da a hujjar waɗancan da suka ce ba za a fahimta da zakka sun ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mata suna mallakar gwalagwalai yanzu mu ji cewa ana kiran suna karɓar zakka a hannunsu ba da haka wani ya nuna cewa ba sa ba sa fitar musu da zakka a zakka ta takaita ne akan abin da ake riko a matsayin dukiya don ta haɓaka to wannan ita ce ake fitar da zakka A wasu kuma wanda suka ce ana fitar masa da zakka suka ce ai eh, Allah subhanahu ta'ala ya ce a fitarwa da zinari da azurfa zakka bai kuma tantance tsakanin wacce aka yi don a da wacce aka yi don a yi kasuwanci wala يكنزون الذهب na fi ينفقون في سبيل الله bi azabin alim Allah cewa duk wanda suke ajiye suke tattara zinari da azurfa ba sa ciyar da ita don Allah to kai musu albishir da da azaba mai radadi a nan ba a ce banda zinarin da aka ajiye shi don ado ba Allah bai bambance ba haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam magana a fitar da azurfa daga cikin a fitar da zakka daga cikin azhar wal fidda shi ma bai bambance yace banda wanda mace take rikewa dan ado ba to saboda suka ce sun haka su ma suna cikin abin da ake rikewa dan ado suka ce akwai hadisi da Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad suka rawaito na wata mace da ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yarka na sanye da sarka ta azurfa Sarƙa guda biyu na azurfa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hannayenta ta sa mata su kamar mun gari hakan azurfa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita a to addina zakata hazihi wannan wato zinari kai wannan zinarin kina fitar masa da zakka shi ne ta ce ya ce ya ce ya ce ya ce a'a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to kina son a yi miki awarware da su na wuta ranar gobe kiyama shi ne ta cire su daga jikin yar kamar ta ce ya rasu da zaga shi a lahi wa da rasulihi na ba wa Allah da manzonsa suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta a to addini zakati zakati halihi kina ba da zakar wannan ya kenan hatta wanda ake sawa a jiki ana ado da shi yana fitar masa da zakka to hadisin an yi saɓani kan tabbatar da ko tabbacinsa amma dai magana mafi ƙarfi shine hadisi ne sahihi waɗanda suke cewa babu zasta sun ce ai wani hadisin na farko dai sun soke isnadin sa biyu kuma sun yi magana kan bilalarsa cewa ya za a yi ce zakar da ake fitarwa da zinari sai ta kai sai ta kai gram tamanin tamanin da biyar to ya za a yi a ce yarinya karama an yi mata ado da da awarwaro wanda ya kai gram 85 shi wannan yana nuna a matanin hadisi ma akwai akwai magana to sauran malamai waɗanda suke ganin cewa za a fitar maka da zakka su kai hadisin tun da ya tabbata kuma annabi ya magana zakka duk wani abu na tunanin hankali bai kamata a kawo shi ba akwai ruwaya daga sahabbai da isha radiyallahu ta'ala an cewa tana rike da wasu yan mata waɗanda suke marayu ne kuma suna da zinariya nasu amma ba ta fita musu da zakka to yana cikin dalilan da ya sa jamhur suka tafi a kan cewa zakka akwai abin da babu saɓani a kansa kuma bai kamata a samu saɓani a kansa wajen wacce za ta rike zinari abin za ta rike zinariya fiye da buƙatar adanta ta tara shi da yawa saboda tana da kuɗi fiye da bukata a danta wannan bai kamata a ce ba ta ba ta fitar da zakka ba eh, ko za su tara saboda zaranci ko da dukiyar ta musu yawa saura ka kullum suka ga sabon fashin sai an sai kuma aji ta tara ita tara kaga ya wuce bukata ta mace ta kwalliya kawai a eh, bukata ce ta tara zinariya wannan ya kamata a yarda cewa irin su za su fitar da zakka daga cikin daga cikin wannan azurfa daga cikin wannan zinariya da suka mallaka ko da za su yi saboda su ajiye irin nan gaba ta tashi a sayar da yawanci mata suna yin irin wannan sai zinariya a ajiye saboda in ta yi tsada ko wata bukatar ta su sayar kaga wannan ma zama iddikar ne ba dan zina din ba ba dan adam kawai aka ce shi ba dan ya zama an an taskake dukiya kamar da za a ba shi dukiyar sai ya sa a kawo shi bai je kasuwa da ita ba shi ya fito ya ci ba ya aje akawun wannan shi ba zakka lokacin zai zai fitar da zakkarsa to wannan duk bai kamata a samu sabani a kansa ba kuma sannan mace da take da shi har ya kai gram 85 da shi ne gram ɗin da ake ake fitarwa da zakka to wannan ko dan ta fita daga hudu da sabani na iya cire wannan abin ta bayar ba wani abin a zo a gani bane za ta bayar don alaƙalla ta bayar ta samu ladan sadaka babu wanda zai ce ta yi laifi ko ba ta samu ladan sadaka sannan ta cire kanta daga cikin saɓanin da za a ruɓa ana yi a kanta sha abinda take yi ya halatta ko bai halatta ba mutukar dai gwalagwalanta sun kai gram tamanin da biyar ya kyau da wannan sadakar ɗaya bisa arba'in za ta fitar ɗaya bisa arba'in nawa yake ba da yawa sai sadaka da wannan sai aka kiyasta mata nawa ne da fitar da kuɗi da yake daidai da wannan kiyasin ta bayar da shi sadaka fi sabilillahi wannan zai taimaka mata ita ma ta samu nutsuwa a cikin zuciyarta sai wanda yake samalan shin mutum zai iya baiwa mahaifiyarta zakka da take gidan wani wanda ba mahaifinsa ba alhalin shi mijin mahaifiyarta ta ba shi da karfi sosai sannan idan kuma aka ba shi zakkar ba zai amfana da mahaifiyar da komai ba shi kadai zai cinye kaga wannan shi ne wajabcin ciyar da mahaifar ya da kansa in ya zanto mijinta ba ya da abin da zai ciyar da ita shi ma yana bukatar tallafi ba shi da abin da zai bata kuma ma ila ɗabi'ancin an ba shi ma ba ya taimaka mata to kaga ciyar da ita ya da kan 'ya'yanta ko ko kan ɗanta wanda yake da hali to in kuma ciyar da ita ya dawo kan ɗanta ba zai ba ta zakka ba sai dai ware abin da zai rika ciyar da ita amma ba daga cikin zakka ba zakka wannan zai ba mu wasu mabukata na nesa ko ko ko makusantansa wanda ba ciyar da su ba a kansa yake ba amma ita ciyar da ita ya dawo kansa ba halatta ya sauke wa kansa wannan nauyin ta hanyar amfani da zakkar da aka ce ya ware ya bawa mabukata inda a ce mijinta mai hali ne yana kuma rike da ita to kaga anan ciyar da ita ya sauka daga kansa ya koma kan mijinta wanda ya ɗauki zakka ya ba ta babu komai amma in ya zanto ta zama mata larura yanzu dole ya ce da ita to ba halatta ya yi amfani da zakka wajen yin wannan domin kansa yanzu yake ciyarwa ko yake taimakawa wanda haka ya halatta ba. Islam ta mana mutum zai iya sadaka da wani abu kama haifansa alhalin suna raye? Babu laifi mutum ya sadaka da wanda yake matacce ne ko rayayye cikin yan uwansa kuma wanda ba na makusantansa ba. za ka iya yin aikin alkhairi bayan ka yi shi ka sadaukar da ladar ka ga wanda ka ga dama sawa'un na kusa da kai ko wanda yake nesa da kai sawa'un mai rai ko wanda yake matacce to babu shakka ka ga iyaye su ne aula suna da rai kai haka shikenan Allah subhanahu wataala zai kai musu zai ba su wannan ladan a mizanin su haka nan bayan rasuwar su ba in kai Allah subhanahu wataala zai ba su ladan wannan abu da kai saboda su saboda aikin ayyukan lada idan mutum ya yi su kyakkyawan niyya yana iya sadaukar da ladan kuma zai yi tarayya da su a cikin ladan kada a zata cewa in ya sadaukar da ladan shi ba shi a ciki kamar ka ɗauka yanka ne ka ɗauka ka bayar kaga shi wanda ka ba shi kaɗai zai amfana da abu shi wannan ba haka ba ne in ka bayar da sadaukar da ladan to kai ma kana da wannan ladan kwatankwacin yadda ka sadaukar da shi gare su saboda ka ya halatta yin hakan kuma ba sharaɗi ba ne sai ka gaya mutum a sadaka saboda shi sharaɗi ne sai ka gaya masa cewa na yi wa sadaka na bayar amma na tsaro maka da ladan ba buƙatar sai ka haka sai ne kace shi mene menene hukuncin shan maganin tauri to eh, ce maganin tauri ana nufin ka sha abin da karfe ba zai ba zai shiga jikinka ba wuka ko gari ko takobi ka tsara mutum ba zai kama shi ba idan akwai wani abu da za a sha gari ko ganye a ci in an ce wuka za ta daina yanka mutum kenan wannan babu komai daman ganyen ba haramun ba ne ya ci shi garin ba haramun ba ne ya hambaɗa in iya nan abin zai tsaya ba ya haɗo da wasu sulkulli ba da wasu abubuwa da suka yi kama da sha'awaza da dabo da tsafi in babu wannan to wannan babu laifi in har akwai abin da za ka sha wani ganyen itatuwa ko sassaƙi ka sha buƙatar yana kama ka iya hakan ba shiga daura wasu kulle-kulle ana sawa a jiki ba ko kira su wasu sunaye ko wasu wanda ko wani abu a rubuta in babu wannan da a ci kawai za a sha sassaƙi ko a ci ganye a daina buƙatar yana ci mutum babu wani abu bayan dai har sai an haɗa da wani surkulle wasu wata dabara rubuta wasu abubuwa a sa a jiki na haramun ne ba ya halatta akwai daga cikin malaman manya shek abubakar mahmud gumi na san har ya koma ga allah yana kalubalantar dan taurin da yake cewa ba ta cewa shi ya zo a kawo ƙarya ya dadara masa ya gani in ba ta ci shi ba to ban dai taɓa jin cewa wani ya karɓa wannan kalubale ya je an yi wannan gwaji ba wataƙila tana tsoro ka a ce malami ne shi zai bismillah karya masu taurin ko abu in ya zato ganye ne ta ci ko wani sassaƙe ne ya bi jikin naka ya zama haka a yi mala abokar gun ko wani ba zai karya <laughs> ba zai yanka maka jikinka ba amma ya zama na surkulle ne na shaidanu zarar ya karanta ayatul kursi ko ya yi karanta kula'u zai guda biyu shikenan duk wannan shaidanin turar za su gudu su bar mutum ƙarshe abinda abinda yake ganin ba zai yi ba sai ya faru shekul islam ibn taimiyya ah, ya taɓa zuwa gurin wasu wanda suke amfani da dabo da shaidanu da abin nan sai mutum ya gan shi ya yi rumfa shi kadai a sama ba wani abu da ba wani wanda ya rike shi gashi na ya tashi kamar tsuntsu a sama wai saboda ya nuna karama shi na Allah ne shi wali ne to da ya je ya karanta aikin kursi sai ga mutum ya faɗo to shine yake cewa shaidanin da suke rike da shi da isko kai ne ba a ganin su da an karanta ayatul kursi ba zama za su yi ba za su sake shi su gudu ba ga sana sake shi sai ya faɗo tim to haka ne shi ma wannan idan wasu shaidanu ne suke tare da shi saboda wasu abubuwa da yake yi na sirkulle to yayin da aka kira sunan Allah kenan ana dadara masa ƙasa ta ce shi sauraka ni ban san yaya yake ba ban san ya maganin taurin yake ba amma dai wannan bayanin da na yi shi wanda yake so ya sha maganin ya fahimta idan kawai wani garin sassaƙi ne na wata itaciya sai gashi in ka sha shi kenan kasa dai na yanka ka na san da haka ne mutane da yawa da zanen suna da motar ba ofiyar ba ta yanka su sai dai wataƙila akwai wani abin da za a sa shi ya yi ko a haɗa masa abin da shi za a haɗa da jinin wani abu ko wani abu irin wannan to kaga a nan ne abin yake zama matsala to sai wannan mai tambayar shi kuma yake ta mala yana son karin bayani game da hadisin da ya bayani akan al-mu'min al-da'if hadisi ne sahihi yana cikin sahihi muslim النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك wasta'in billahi wala ta'jaz annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mumini kakarfa ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da mumini mai rauni dukkaninsu kuma suna da alkhairi mumini mai rauni da karfin duka suna da alkhairi a wurin Allah ce ka yi kwaɗayi a kan abin da zai amfani ta mana ka dage a kan abin da zai ihris alama ya fauka ka dage kan abin da zai amfani ta sa'in billah ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gazawa kada ka nuna kasawa kada ka su yi sanyi ne wala ta'jaz ah, hadisin yana nuna wato mumini har kullum ana so ya zama mai karfin zuciya mai karfin azima cikin komai cikin sha'anin ibadarsa da zama mai wato yana da karsashi yana da kuzari yana da wato kokari a cikin harkar ibada ba zai rika sanyi-sanyi a cikin lamarin ibada ba haka nan a cikin harkar neman abin da zai amfane shi a duniya neman abin da zai ce sha neman abin da zai kare mutuncinsa kai ya zama wani labo-labo ya zama mutum ne mai karsashi mai azima haka a cikin dukkan wani abu na alkhairi ya zama mutum ne wanda yake da kuzari da ke da kuzari a cikin wannan aiki shi ne kauye a mafi karfin abin da za a kira karfin shi ne karfin imani zama mai karfin imani mai karfin ibada mai karfin karsashi wajen ibada da sauransu tana da harkar rayuwar duniya shi ma zama yana da wannan to wannan ya fi a habbu khairu mu a habbu ilallah ya fi alkhairi kuma Allah ya fi san shi ya fi alkhairi ya Allah ya fi san shi sama da wanda yake mumini ne akwai imanin a zuciyarsa amma yana da rauni yana da rauni ta fuskar imanin nashi yana da rauni ta fuskar ibada yana da rauni ta fuskar neman abin da zai zama maslaha gare shi ko maslahar al'umma yana da san jiki yana da kasala yana da karaya da wuri to wannan duk Allah yana san shi saboda imanin da yake tare da shi amma ya fi son wancan sai ya sa annabi ce fi kullun khair dukkaninsu akwai alkhairi ta da shi tunda akwai imani kowanne mumini ne ya yadda da Allah ya yadda da da manzan Allah ya yadda da tafan Allah ya yadda da ranar lahira ya yadda da wani saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai dai yana da launi a ciki to haka yana da soyayyar Allah gwargwadon wannan gwargwadon iya abin da yake da shi na imani amma wancan ya fi soyuwa a gurin Allah saboda haka in aka ce ƙarfi ana nufin ƙarfin imani ana nufin ƙarfin ibada ana nufin ƙarfin neman abin da zai zama maslaha ga mutum zama maslaha ga rayuwarsa maslaha ga wasu yan uwansa rauni ana nufin rauni a imaninsa rauni a cikin ibadarsa rauni a cikin harkokin na yau da gobe yana da saurin karaya yana da saurin mutuwar wato gwiwa na za ta yi sanyi yanzu nan zai ji cewa ah, abu kaza shi ba zai iya ba ba da karsashi baya da kuzari wani Allah ba yana sanin imaninsa amma kuma ya fi son wancan wani shi ne abin da dunkula sun yake nunawa ita ne kusa malam ya kasance yana da wata siffa da yanayi da wasu mutanen ke masa kallon kaskanci da kuma raini yace hakan yana yi masa ciwo shi yasa yake kaura cewa dukkan wasu mu'amala ta mutane sai da ta kama dole kawai hakan kuma ya sa wasu suke masa kallon kamar yana da girman kai sai da cewa shi a ransa mutum ne mai kan taimako da kuma gudun cutar da shi ne ke neman malam ya bashi shawara to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake gauraya da jama'a yake shiga cikin mutane kuma yana haƙuri akan cutar wanda suke masa ya fi alkhairi fiye da wanda ba baya gaurayuwa da mutane ba iya haƙuri da cutar da su Allah ya jarabe shi da abin da ya jarabe shi da shi mutane kuma a cikin mutane akwai masu hankali akwai marasa hankali akwai masu nutsuwa akwai marasa nutsuwa akwai masu mutunci akwai marasa mutunci zai gamu da masu hankali masu nutsuwa masu mutunci za su yi wata kyakkyawar mu'amala zai gamu da marasa hankali marasa tsawon marasa mutunci za su yi masa mummunar mu'amala to gaurayi wasu da cikin mutane ya mu'amalanci mutanen kirki daga cikin su kyakkyawar mu'amala ya kuma yi haƙuri kan cutarwar waɗanda za su cutar da shi ya mai da al'amarin shi da Allah ya fi masa alkhairi a wasu da mutane zai samu alherin zamantakewa da suke cikin mutane zamantakewa da mutanen kirki ya fi a ce ya ƙaurace baya tare da su sannan kuma haƙurin da zai yi da waɗanda za su ce shi ma wannan wani sakamako ne ubangiji zai masa na haƙurin da ya yi inda ma yi wafan sabiru na jirin da tsagirahun da zai shisa shi ana cikawa masu haƙuri ladansu da ba tare da da abin da ba bashir sabirin ala ce a masu haƙuri a masu albishir a masu albishir gani a masu albishir da aljanna a masu albishir da yardar allah a masu albishir da samun wato sakamako babba a gurin Allah saboda ka ya samu wannan shi ma wani abu ne ba karami ba ya fi a kan ya ƙaurace musu ya fi a cini za su yin haƙuri da zamantakewar da yake da su Wani shi ne a nasiha da annabi su da ya bayar da dukkan mumini ya shiga mutane ya haƙuri da cutar wasu Allah ya fi son haka kamar wanda zai ƙaurace mutane in ya ji ba zai iya shiga mutanen ba zai iya mu'amala da wasu ne wasu kuma gaba ɗaya zai ƙaurace wannan kuma ba haramta mata ba haramta masa ya uzula ba eh, amma kai ya uzula za ta cutar da shi kuma sannan ya fifita wancan janibi ya fi masa akan ya fifita janibin kaucewa mutane gaba to sai wani tambayar ta kuma take cewa malam shin wanda sahu ya cika na sallah idan ya zo saitin inda liman yake tsaye zai haɗa sahu kafa da kafa da liman ɗin ne ko kuwa zai ja gefe ne a ranar liman ya zama zama maza sun zama susu uku zama susu uku shi kenan maganar liman ya zama tare da wani ta kare da wasu suna sanar samu sahu a baya shi ko da bai samu sahu ba ba zai kuma ya kare lingina da liman ba shi liman da zarar maza suka zama susu uku su biyu za su ɗamfari da juna aka samu biyu da mace daya biyun da za su ci gaba faruwa da juna liman yana daga liman ya sa mamunsa a hannunsa na dama kuma yana hagu kuma yana dama a in zama na maza biyu da mace ɗaya maza biyu na ko da babba da yaro da babban ne kamar da ya faru a nufisarsa ya yi sallah a gidan ɗaya daga cikin ina jin musulun ne ko khala ce da anas da ya yi sallah a gidanta na sallar sallama ita tana baya shi kuma shi da anas su kai sahu yana anas yana daga damansa daga akwai mace ita kaɗai sahu ce kuma su biyu sahu ne amma aka samu mutum biyu maza ko da yaro da babba ne to za su yi tsaho a bayan liman ne shi kuma za a dawo shi kadai to ko wani ya zo baya da tsaho to ba zai zama da cikin da liman ba sai dai sahunsa a gefe guda amma ba tare da haɗa kusa da liman ba wani kake ta malam mahaifinsu ne yi wa ɗan uwansu maza kyautar gonaki amma kuma su matan bai ba su ba sai dai ya karɓi wasu kuɗaɗe wurin ɗan uwan nasu maza ya ba su maimakon gona da bai ba su dan ba shi da cikin su sayar da gonakan nasu da aka ba su mahaifin nasu yana da rai kuma ta ce wani cikin waɗanda suka sayar da gonar mashi har ya rasu to bayan da mahaifin nasu ya rasu ne aka ce su za su iya tayar da wannan kyautar da mahaifin nasu ya yi da suke son malam ya musu bayani kan wannan matsala. to kuma ta yaya za su tayar tun ya riga ya kyautar kuma su ma ba su wani abu an karɓi wani abu an ba su mutum ya riga ya hauzin kyauta ta ta da su babu babu ba ya da su iya tayar wannan kyauta ta tabbata su ma kuma ba a bar haka ba an babba su wani abu gidan uba yakan ba wa ɗansa wani abu lokacin da yake cikin buƙatar a bashi yara ne suka taso wani ya zo auren sai ya zo sai ya ba shi gurin da zai zauna ya ma mallaka masa to sai ɗayan shi kuma auren nasa bai zo ba shi ƙara iya mu iya rasu to a ce an ƙwace wannan tun da ayi shi wannan bai samu fuskar aurensa ba haka da haka waccan kyauta ta tashi a abinda ba a so shine ka zo kawai ka raba abu ka hana wasu ka ba wasu haka kawai ba tare da dalili ba wannan haramun ne amma wanda za ka ba shi saboda bukatarsa wannan babu laifi uba ya tsaya wa ɗansa bashin saboda yana zuwa makaranta waɗannan kuma ƙanana ne suna zuwa firamare sai su ake yi wannan kuma ya yi wayo na zuwa jikin ba su sai sai masa mashin sai ya rasu ba sai za a kwace mashin din saboda a ƙananan ba a sai masa mashin ba ah, ya sai masa saboda bukatar sa kamar mara lafiya ne ya kashe kuɗi saboda maganin sa ka ba ba cewa ya yi laifi nan ko ya biya masa kuɗi sai ya karatu ba cewa sai ya da da kuɗin tun da yanzu waɗannan su ba su taso an biya masa su wannan kuɗin su yi karatu ko a ce a cikin gado sai an ware wannan kuɗin da aka biya ma wancan sana irin gado wannan ba ba haka abinda ba a so uba ya yi shine ya ware wasu musu kyauta ya hana wasu ba wani da dalili wani shi aka hana amma wanda yake bukata ta kayi haka babu komai kuma kamar ita wannan mai tambayar take cewa in mace ce na magana cewa su ma an karɓi kuɗi an babba su kenan to menene kuma na cewa kwace a tayar da kyauta ba za su tashi ba sai ne ta malam shin yin sallah da zane ne da jiran hannu iyaka faɗa kamar yar shara babu laifi ana son wanda zai yi sallah rufe kafadinsa buɗe kafaɗa wato a bar wani abu na a wajen sallah makarufi ne sai za yi sallah yadda a hadukun wale ta ala'a ta kai hishe kada ɗayan ku yi sallah babu komai da ya rufe kafadinsa ana son ka rufe kafadinka idan mutum ya yi sallah Ka faɗanta ɗaya ko duka biyu haka a buɗe sallarsa ta yi amma ya aikata makaruhi a yi wani abin da ba bai dace da yi a sallah zai rike ta ya yi fitsari ne babu ruwa to sai ya yi tsarki da dutse kuma ya manta yi sallar a haka sai daga baya ya tuna to ya sallar ke? sallarsa ta yi aiki tsarkin dutse tsarki ne shi ne ba wai mutum in ya yi tsarkin dutse ba kuma sai ya wanke da to bai tsarkin mu kenan me yasa aka kira tsarki in ce tsara shi tsarki don ya tsarkaka alistinja tsarki ne alistijmar tsarki ne tsarki na ruwa tsarki ne tsarki na dutse na hoge na toilet paper da za a yi in ka'i a gawar da wannan najasar da take jiki shi kina tsarki ne don haka babu bukatar sai ya sa ruwa wasu ma suna ganin bid'a ce da mutum ya sarkin hoge kuma sai ya bi shi da na ruwa akwai hadisi da ya amma zarifi ne cewa Allah subhanahu wataala ya yabi ahlul quba ce tabaharun saboda fihi rijalun yuhibbuna an yatabaharu cewa suna yin tsarkin ruwa sannan su bi shi da tsarkin kogi sannan su bi shi da ruwa wannan hadisin bai inganta ba saboda kan har ya yi tsarki da dutse da je a lola ya sallah Allah su kai tsarkin sa yayi sai wani mai tambayar shi kuma kita malam menene gaskiyar cewar duk wanda ya shafa a kan safarar da bata haura idan sawu ba a yayin da yake yin alwala yawon ba ta yi ba idan eh, safa ba ta rufe idan sawu idan sawu yana daga cikin mahallin farilla a wanke kafa wanke kafa sai ka rufe sai ka wanke har idan sawu sai ya haura idan sawu gurin wankewar in ya zama safar ba ta rufe idan sawu ba wannan ba a safa zai take da takalmi faɗi wanda ba ba ya rufe kafa ba ba kwa ba shu ba ka kamar kamar kai alwala da silifa a kafa kamar ba ka shafa kan silifa saboda bai rufe bai rufe mahallin fardi ba sai ya rufe mahallin farilla ka in safar ba ta rufe idan sawo ba wannan ba ita ce yau da ake shafa a kan ba haka nan takalmin da bai zai rufe idan sawo ba shi ma wannan sai dai yake da silifa ba a safa a kan to sai ta malam yayin da liman ya yi sallama ɗaya a sallah to ma mu zai iya biyu da hadisi ya yi maganar koyi da abin da liman ya yi a sallah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke ta inda marjo ila imam da yusamma bi ko wala takhtalifu ala imamikum an sanya limami ne da a koyi da shi kar ku saba wa limamin ana ana magana ne akan al-af'al ba akan al-aqwal ba abin da ya shafi ayyuka da ake yin su ayyuka lokacin sallah da ruku sujjada da dagowa daga ruku dagowa daga sujjada wannan su ake magana a kai ba amma ba ba akwal ba ba abin da ake furtawa ba liman in aka yi ya ruku wata kila yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wata kila yana faɗa sau bakwai kai kuma ka faɗa sau biyar misali ko kai ka fi shi sauri ka faɗa sau wannan ba a cewa ka saba ne wata da kai baka ma san me ke faɗa ba eh, karanta fatiha da sura kai ka karanta fatiha da wasu ayoyi ba sura ba ba cewa ka ka saba masa eh, ka yi salati ka yi addu'o'i shi ma yi talati sai ya nasa addu'o'i ba lalle ya irin naka ba ba a cewa ka saba masa abin da ya shafi maganganu da niyya wannan baya shiga zai shiga karkashin hadisin da ke cewa aiko da liman ba an yi ajiye liman dan aiko da shi yana magana ne akan in ya tafi ruku'u fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a fasu min sujudi farfa'u wa idza jalasa fajlisu irin dai wannan ayyuka da na sallah so ake so kai daidai da halima haka in yayi sallama dai kai kai bi wacce ka saba halima sai eh, wannan mai tambayar shi kuma yake ce malam waɗannan hanyoyi mutum zai bi domin su ya kamu matakin kololuwa wajen samun yadda Allah. Yanzu tsoron Allah. ya kiyaye dokokin Allah ya bi Allah da manzonsa cikin abin da suke umartarsa da shi na wajibi ya bar abin da suke hana shi ya so muminai ya so mutanen da Allah subhanahu yau ya yojauta masa ya so su annabawa da sahabban annabi sallallahu alaihi Allah ya so su yi girmama abin da Allah subhanahu wataala ya umarni a girmama ya guje a gan shi gurin da Allah subhanahu baya zan. ya je gurin ya guji ya ɗauki abin da ba nashi ba ya kiyaye haƙoƙin Allah ya kiyaye haƙoƙin bayan Allah in yi haka to shi kenan radiyallahu anhu wa radwan kaliman kashi ya rabba ce Allah ya yarda da su yarda da shi wannan yarda ta Allah da yarda da Allah ya yi da su ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa Ga wanda ya girmama dokokin Allah subhanahu wa ta'ala al-khashiya ta girmama dokokin Allah tare da tsoronsa wato duk wanda zai kiyaye dokokin Allah ya ji tsoronsa ya bi abin da ya umarni da shi ya bar abin da ya hana shi ya tsaya inda ya tsaye da shi babu shakka wannan zai samu yarda Allah sai wanda ke ta malam dan Allah wace addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah ta neman ganin Allah ko kuma da ganin zaki na ganin Allah yake cewa su malam ya karanta masa addu'a ko kuma ya da za a duba domin a sane da. addu'a tana nan cikin littattafan da aka rubuta na azkar kafin su akwai ta cikin eh, sunanin nasa'i akwai ta cikin eh, musul imam ahmad a hadisan ammar ibn yasir ne eh, a cikin littattafan da aka rubuta na addu'o'i al'adkar na imamun nawawi da sayyib na ibn qayyim littafin hisnul muslim wanda yana nan available a hannun mutane كذا سلميش الآن تلمي أكو أدوار حديثا أمار اللهم اللهم أسألك بعلمك الغيب وقدرتك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني ما علمت أن الحياة خير لي وسلفني إذا علمت أن الوفاة خير لي هذا هو كرشان كرشان أسألك بعض العيش بعد بعد الموت وأسألك لذته نظري إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة آه، وجعلنا هداة أئمة هداة مهديين هرزوا أكرشان مؤذن لي إنت لذا كذلك أدوة الضوء حديث النار ابن ياسر تني كمال ان شيء ده متني ده هو مكرن اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا تسوء الا انت har zuwa karshen addu'a sai na abubakar alaihi wa anhu a azkar din na lokacin safiya hakan ya wadatar masa babu komai yayi yayi yayi ta ya kara da wasu duka alkhairi ne insha Allah sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya karɓi kuɗin adashi sai ya sayi kaya ya ajiye to bayan wata uku zuwa hudu sai lokacin zakar sa yayi shin zai yi lissafi da wannan kayan ko ko bai bai gama bi ko da ko bai gama biyan adashin nasa ba sai kan da ta biyu da ita ma makamancin wannan cewa ke cewa mutum ne ya noma kuma ya cire zakka daga cikin abin da ya noma din sai ya ajiye bai sayar ba to sai damar lokaci shi ma sai lokacin zakka sai ya yi sai zai lissafi da wannan kaya da ya noma ne. to na tambayar farko mutumin da yake adashi ya karɓi kuɗin adashi eh, kuɗin ya ajiye ko kuwa kuɗin ya ajiye ya sai kaya ka ya ajiye ya sai kaya ya ajiye bai biya kuma kuɗin da ake bin ya adashi adashi ba shi ne ka ci bashin mutane da yawa ka sai kaya saboda yanzu lokacin zakka yayi za ka iya fitar da lissafin basussukan da suke cikin wannan kaya sauran kuma in sun kai lissafi sai ka fitar musu da zakka in ba su kai lissafi shi kenan babu zakka a cikin bashin da suke da yake kanka zakkarsa ba a kanka take ba tana kan mai bashin ne saboda in ka zo sai ka yi lissafin nawa ne kudaden da suke kanka wanda za ka zuba a cikin adashin nan in ka cire su sosai a kaga abin da kuma ya ragowa still yana nan ya kai sabi sai ka da masa zakka iya ba in ka ga abin da ya yi ragowa bai kai nisabin zakka ba shi shikenan babu zakka a cikin wannan mutumin da ya yi noma ya fitarwa da abin nomansa zakka sai ya ji abincin bai sayar ba bai cinye bai sayar ba har kuma shekara ta ba babu zakka a cikin wannan shi shi amfanin gona sau ɗaya ke fada masa zakka shi kuma zakkarsa ba ta da alaƙa da zagayowar shekara Allah ce wa ato haqqahu yawma hasadihi lokaci da aka girbe shi ya zo ya zama abinci ga shi sai a fitar da zakkarsa in aka fitar shi kenan shi an fitar masa da zakka ta zuro da abin da aka shuka saboda ka shi ba wai zagayowar shekara bane zakkarsa Eh, lokacin da aka girbe shi kuma ba a yi wa abu an yi masa zakka yanzu kuma a ce baɗi ma a sake masa zakka tun da girbin ɗaya ne sau ɗaya aka yi girbin ba a sake wani girbin sa a kai ba haka ko da ya aje shi wannan abin da ya aje ya riga ya fitar masa da zakka za a ce sai ya sake fitar masa da zakka sai wani ke tamalan wanda aka musulintar shi zai iya cin gadon wanda ya musulintar da shi don iyayen suka ji karɓar sa a matsayin ɗansu? a'a yana nufin shi wanda ya musuluntar wanda ya musuluntar shi wanda aka musuluntar ya ce ya musuluntar da shi wannan falalarsa da shi a kansa babba ce ta fi ma abin da za a ce a bashi a cikin gadon baya da gado musuluntarwa ba ta daga cikin abin da yake ta gado tsakanin mutum da mutum don ya shiga musulunci ta hannunka shi nan ka musu ya ci gadon ka babu babu wannan wani ya ce tambayar da ita ce sojoji da ba su da takamaiman gurin zama shin ya sabar su za ta kasance wasu kuma idan aka ajiye su misali na maganar kasar ne ya ce wasu kuma idan aka ajiye su wani wurin za su iya shekara ko sani kafin a soya musu wani wurin za su rika yin kasar ne idan ya kasance guri ne wanda za su je zuwa wani lokaci a canza musu ba wai guri ne sun je na dindindin ba suna na matsayin hukuncin su hukuncin matafiya sai dai sun je da niyyar ikama sun je da niyyar zama ba za su je har a ba su gidaje da iyalin su kaga wannan ba za su ba za su ba za su ci kasar ba za su yi kasar ba wanda za a je a ba shi gida da ka iyalin sa kenan ya zama dan gurin amma wanda zuwa yake yi watakila bayan wasu watanni ma ya je ya gama ta ya dawo gurin aikinsa sani koma ya gama ta wannan zai yi ba sai da malam tambayar da ita ce shi ma'aikaci ne na cbn e kuma akwai wani bashi na motar hawa da ake badawa ga ma'aikatan su yace kuma ana biya cikin shekaru biyar sannan akwai karin kuɗi cikin kuɗin motar kaɗan akan wanda mutum zai biya ba tare da wahala ba yake cewa ya matsayin irin wannan yake cikin addini na karɓar wannan bashi eh, ita riba ba ta da kaɗan ba ta yawa don riba riba ce Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku bar abin da yayi saura na riba ce abin da ya saura ko ana kufin kakantarsa ya shiga ma baqiya haka wasu su suna tunanin kamar idan riba ɗaya kaɗan ce yana yana maganar ba wahala ba wahala ce ta sa aka haramta ta ba an haramta ta ne saboda ƙari ne akan abin da ka karɓa bashi ko ya yake an ce ka karɓa bashi ko cikin tafin hannun abin nan da ƙasa ya ce sharaɗi za in ka tashi biyan ka za su haɗo da cikin tafin hannu na harawa da kawo masa wannan riba ce haka ribar kar haramun ce bil ijma inda ka ci bashi haramun ne wanda ka ci bashin sa ya sharɗanta maka wani abin na amfanuwarsa ko wani abin da za ka kawo masa ƙari akan abin da abin da ka bashi bashi ya ce ba ka bashi bashi amma za ka bar mun motar ka eh, zan ɗana zuwa sati ɗaya ko kwana uku ko kwana hudu da maka da ita wanda zai bacci saboda ka ba maganar cewa ko kaɗan ne ko mai yawa ne Allah ya soki riba mai yawa saboda ita ce a eh, lokacin da ya ɗauke ribar jahiliya haka suke yin ta kaga tanin nunku tanin nunku ubangiji subhanahu wataala ya yi magana akan ta la ta'kulu riba adhafan mudhafa amma ba yana nufin cewa sharaɗi ba ne sai ta zama a za'afin mudafa ta zama ninkin ba ninkin waccan aya cikin suratul baqara da annabi Allah ya zano maganar haramta riba karara aka yi bayanin riba da hatsarinta da irin narkon da ubangiji subhanahu wataala ya ya tanadar wa waɗanda suka mutu wasu tuwo suna cin riba a nan Allah ce ya yi wallazi da amurta kullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wa illam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ku wanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku bar abin da ya saura ko ya yake na riba inda ku mummune ne Allah danganta abin da imanin mutum da mutum yana da imani to ya guji wannan ya ce in kuma kun ki bari in lam taf'alu ga bari to ku shaidanta yaki da Allah wai zai yi yaki da Allah saura kai ta riba yaki ne da Allah yaki ne fito na fito ne da Allah shi yasa halin da muka shiga yanzu na rashin kuɗin da wasu kamar da ribar ta zama sana'a karara mutum ya zo buɗe harkar riba yana ta karɓa bai san irin haɗarin da yake jefa kansa ba an yi tsawatarwar malamai sun yi nasiha sun jan hankali an samu wasu daga cikin malamai sun musu fatuwar cewa ku je ku ci aka je lahira babu wanda zai kwace ka daga Allah annabawa duka a wannan rana kowa nafsi nafsi yake na allah musulmi babu wani malamin da aka ce ka ci kwala ka ce shi yace kai shi ya rika yi mana ko ya sa ya nafsi sau haka ka ci tsoron Allah duk wani abu da kasancewa akwai ta baba a kansa ka buge masa ɗan abin da za ka samu nawa yake kwana nawa za ka cinye amma yanzu mutane sun mai da haka ka ba da tsohon kuɗi a baka sabo ƙasa da yadda ka baya ka ba da dubu a baka ɗari tara ka ba da dubu da ɗari ɗaya a baka a baka dubu ɗaya wannan babu shakka riba ce ko a dinga fifitawa mai pos in sabo kake so kaza za ta biya in tsoho kake so kaza za ta biya wannan riba ce ya halatta ya waje ba mutane su guji wannan a daina daina abin da ya shafi riba riba tana da hatsari kwarai da gaske wannan ne ta kai masu taron da kallon mu duka duka da wannan muka kasa shirin shirin na a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da tambayoyin tambayi ku ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar wata ta imel na fitin rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na fitin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu al professor sheikh muhammad sani umar jalil oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da adini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa don kamaluwar shirin ana sai da da na kasance tare da kuma ke cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.